الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن الله بعث نبيه ورسوله محمدا بالهدى ودين الحق قد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك نسأل الله السلامة والآفية أيها المسلمون أيها الأحبة في الله من سنن الله تعالى أنه لا يبدل ما بقوم من عافية وأمن وعزة ونعمة وسلطان ومنعة إلا إذا كفروا تلك النعم وارتكبوا المنكرات وغيروا حالهم من الطاعة إلى المعصية ومن السنة إلى البدعة ومن اتباع منهج الله إلى اتباع الأهواء ومن حاكمية الله إلى سلطان البشر وقد ورد في الأثر أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يقومون على طاعة الله ويتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون ثم قال إن تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أيها الأحبة في الله تعالوا بنا نطبق هذا النص الكريم على حال أمتنا اليوم أمة الإسلامية لنرى مدى حاجتها إلى تغيير أحوالها إلى تغيير نواياها والاعتقاداتها وسلوكياتها والأعمال وقد ربطت مشيئة الله تغيير الأهوال سلبا أو إيجابا بنية الأفراد والجماعات والأمم فإقبال الأمة بنية خالصة لله مع الأمل الصالح والسلوك السوي يرشحها للتغيير نحو الخير والأفضل لأن الجزاء من جنس الأمل كما يقال والله يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنأمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم فتغيير الحال لا يكون بالتمني والأماني ولكن بالأمل الجاد والنية الخالصة والسلوك القويم faman arada an yasila ila baril amal kama yuqal والشاد السلامة فعليه أن يعد الزاد من التقوى والأمل الصالح وأن يحكم السفينة ويتأهد الراهلة وإلا كان كما قال القائل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس لأن بهر أمالكم أيها الإخوة هو الذي يقودكم إلى العزة والكرامة أيها ال... أيها المؤمنون أيها الأهبة يا خير أمة أخرجا للناس هل تدارستم حال الأمم السابقة هل دارستم هل تدارستم حال الأمم السابقة التي أعرضت عن هدايات الله وخالفت وخالفت رسله فأخذها الله بذنوبها وجعلها عبرة لكم قال تعالى كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ولكم أيها المسلمون أسوة حسنة في حال سلفنا الصالح الذين قبلوا نعمة الله وحملوا الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا حملوا الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة وغير الله أهوالهم من الضعف إلى القوة ومن الفرقة إلى الوحدة ومن الضلال إلى الإيمان ومن الذل إلى العزة وغدت دولة الإسلام هي الدولة الأولى من العالم عدة قرون من الزمان يطمع في عدلها الضعفاء ويهابها الأعداء وينتشر سلطانها من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا أيها الأخوة يحكم خليفتها بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتطبق رايتها شرع الله في سلوك لا يأتريه الخلل وأمل لا يشوبه الزلل حنفاء لله غير مشركين فأيدهم الله بنصره وأمدهم بتوفيقه وعونه ومكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها أليس الله هو القائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يقول ابن مسعود صحابي جليل رضي الله عنه من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فأره لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه أيها الأخوة رضي الله عنهم ورضوا عنه وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى ومن يأبى أن يدخل الجنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى جعل النبي صلى الله عليه وسلم قائدة لدخول الجنة فالباب مفتوح لكل أمته لكن بشرط فالشرط شرط واحد وهو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال من من أطاعني فهذا الشرط هو اتباع النبي وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال من أطاعني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى ولا تيأسوا أيها الإخوة من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون كل ما يحدث في هذه العالم وفي هذه الأيام من المصائب والمشاكل lil ummatil islamiyya la ta'asu min rahmatillah wa alamu anna an-nasra sabri wa anna al-faraja ma'a karb wa anna ma'a al-usri yusran insha Allah qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu Sibiru, wa sabiru wa Rabi'u, wa wattaqullah la'allakum tuflihun انظروا هذه الآية رتب هذه الأشياء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنا خطاب موجه للمن للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اصبروا أولا المؤمنون مطالبون بالصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا ثم صابروا إذا هناك فرق بين الصبر والمصابرة صابروا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون أسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير عباد الله نسأل الله السلامة والآفية فيا فوز المستغفرون استغفروا الله ودعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه dukkan yabo ya tabbata ga Allah yabo mai yawa mai daɗi ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya gare shi muna miƙa wuya gare shi kamar yadda yake so kuma kamar yadda yake so kuma kamar yadda ya yarda muna shaidawa ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa tsira masu yawa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama Allah ya saka mu cikinsu bayan haka ya ‘yan uwa ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa wannan kalma ta taƙawa ku ji tsoron Allah kalma ce da aka yi na farko wasiya da ita da kuma na ƙarshe kalmar da ba a gajiya da maimaita ta da faɗinta domin ta taƙawa da ita ce ake samun bambanci a wurin Allah kamar yadda nasi ya zo ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unfa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah taqakum akramakum mafi karamci da kima da daraja da matsayi a cikin ku a wurin Allah shine wanda ya fi ku jin tsoron Allah kinan da takawa ake samun ɗaukaka duk wasu alƙam na duniya lakabi na dukiya lakabi na matsayi na ilimi wane dafta ne wane profesa ne wane kaza ne wane kaza a wurin Allah duk ba shi yake kallo ba abin da ake ƙoƙari a tserere ne ya gaban Allah shi ne da takawa bawan Allah can da ake gani shi ba kowa ba a cikin al'umma in ya riƙe tsoron Allah ya bi dokokin Allah ya nisanci hana-hanansa to shi ne maɗaukaki a wurin Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tayo a ga wani madufu'un bil abwab da za a zo ƙofa za a shiga za ka ga ana tunkuɗe shi ana ture shi shi ba kowa ba ne amma lau aksama alallahi la'abarra da zai rantse da Allah sai Allah ɗin ya barrantar da shi ba zai kafara ba ya rantse ya ce yau sai an yi ruwan sama sai Allah ya saukar da ruwa don kada ya kafara saboda tsananin tsoron Allahnsa to shi yasa ‘yan uwa da abin da za mu yi ta maya tsakaninmu wajen kusanta da Allah da neman matsayi shine takawa waɗannan alƙaf ana neman su ne saboda nasu amfanin saboda in kana zaune a ƙasa irin wannan ƙasa ta Najeriya, to ya kamata mu tashi duk abin da ake nema da matsayi mu neme shi. Wannan ba shi ke nuna kuma a kabiwa na jin tsoron Allah ba, ya ‘yan uwa musulmi, kullum wannan kalma mai hudu ba yakan maimaita ta, ku ji tsoron Allah, to kada mu riƙa jin kalmar kamar wasa da gaske ne mu ji tsoron Allah. Da wannan jin tsoron Allah ne, wallahi Allah zai canza mana halin da muke ciki. ku sani ya ‘yan uwa Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo ya aiko shi da shiriya ya aiko shi da gaskiya ya aiko shi da addini na gaskiya shi ne ya cika da shi Allah ya cika addininsa a ban ƙasa dukkan manzanni da aka aiko kafin manzo to Allah ya cika manzancin waɗannan manzannin da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma aka ba annabi littafi risalar shi ta zama shamila kamila jami'a ko ina ta haɗe ba aiko shi zuwa ga larabawa ba ba aiko shi zuwa ga wani yanki ba kamar yadda wasu manzannin suka zama a'a manzo ne aka aiko shi wa ma arsalnaka illa kafatan nasi? bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba sai dan ka zama manzo gaba ɗaya ga duniya ga baki ɗaya to Allah ya aiko shi dan ya cika wannan addinin kuma da shi Allah ya cika dukkan ni'ima da ɗan adam ke so ya samu duniya da lahira tana karkashin risalan manzo sallallahu alaihi wasallam in kana so ka kubuta ka ji daɗin duniyan nan ka gama da ita lami lafiya ka je ka shiga cikin niman aljanna wallahi ka rike addinin manzo domin shi ni'ima da Allah ya cika da shi Allah wa'atan bihi ni'ima haka Allah ya ce da shi Allah ya cika dukkan ni'ima to in kana neman ni'ima jin daɗi da holewa da diya da za ka riƙe addinin manzo ka rike shi gam ka rike alfahari da shi kana tutiya da shi sai kai rayuwarka mai daɗi domin rayuwa mai daɗi ita ce rayuwar imani ba da suke sauwara jin daɗin rayuwa ba tara dukiya mulki a'a samun imani shi yasa sahabbai suke tambayar junan tsakaninsu kaifa imanika hal zada am naqasa ya imanin ka ya karu ko ya ragu ya karu da ayyukan alkhairi ko ya ragu da saban Allah shi yasa mutum ya lattin sallah sai a yi ta masa jaje latti na raka'a za a rika mai za a rika mai ta'aziya yadda in cikin mu ya rasa kuɗi ake zuwa ke mai jaje haka suke ma junan su jaje sahabbai ɗan suka rasa wani abu da ke ƙara musu imani to in kana son ɗaukaka rike wannan addinin na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar mu akan hanya fara tas Daranta kamar rana ba wanda ke bauɗewa ya fantare mu hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam sai halakakke fandarere Allah ya tsare mu da halaka Allah ya tsare mu da fandarewa Allah ya tabbatar da diga digan mu kan hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya yan uwana musulmi Allah subhanahu wataala wannan huduba wata huduba ce da muka yi tun ranar goma ga watan biyu na ainihin shekarar da ta wuce hijiriya daga ya kamata lokacin ta bai wuce ba mu maimaita ta a yau yana daga cikin sunna ta ubangiji wajen canza ma mutane halin da suke ciki su ma su canza daga halin da suke ci mara kyau sunna ce ta ubangiji haka ya tsara ta cewa yakan canza idan an canza in an ki canzawa sai ya bar mutane halin da suke ciki sunna ce ta ubangiji wannan allah bai canza ma mutane halin da suke ciki na lafiya da zaman lafiya da buwaya da ɗaukaka da na'ima da iko da faɗa a ji har sai in sun canza wannan ni'imar da ya basu sun kafirce mata sun butulce mata sun fatali da ita sun wulakanta ta sun kafirce mata to sai Allah ya canza masu ya janye masu wannan ni'ima da ta aminci da kwanciyar hankali ta zaman lafiya ta buwaya da izza da faɗa a ji, in suka canza sai Allah ya canza masu ta yaya mutane suke canzawa ta hanyar munkarat ababen da Allah bai so tsokanar ubangiji subhanahu ta'ala? tsokano hushin Allah abin da bai so a ce shi za a yi shi ne canza ni'imar da ake ciki isar da ake tsokano ubangiji ake taɓo hushinsa to in ya tashi shi ne sai ya janye ni'imomin da ya wannan al'umma ɗin saboda me sun tsokano ubangiji sai ya zama ainihin halin su na ɗa'a ya canza zuwa ga halin saƙo to sai Allah ya canza masu, sai ya zama abin da ba su so shi za su yi ta gani. Halinsu na bin sunnar manzo yana nema ya wuyata sai ƙoƙari a abubuwa na bida'a wanda annabi bai san su ba, sabai ba su san su ba, yau ka ga yadda shi a ba Najeriya ba duniya gaba ɗaya take yaduwa kamar wutar daji, kuma duk wata bida'a da tsinantaka da kauce ma addinin musulunci mai da'awar musulunci yana da'awar musulunci, kuma ƙarya yake ba musulunci yake ba yana ƙarƙashin aƙidar shi'a yau ya suke wannan wannan abin da ake ya zai Allah ya ba mutane cikin jin daɗi sai ka ga mutum da wayewar shi da bokon shi wai da ilimin shi na addini amma kuma wai ba aƙidar da zai runguma sai aƙidar da take zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam matan manzo jikinsa wanda ya kira su Allah ya tsarkake su annabi ya ce nashi ne su yake kauna ya za a yi ma wannan bid'a tana shigowa cikin al'umma Allah ba zai canza mutane halin da suke ciki ba hakanan lokacin da mutane suka canza daga manhajin ubangiji na abin da Allah ya tsara musu yadda za su bi su rayu su ce wannan ba shi ba ne tsarin Allah bai ba su gana su tsarin daban na son zuciyarsu to sai Allah ya janye musu wancan nema ɗin haka nan na ainihin sulɗa ta ubangiji su ce ba ita suke so ba sulɗa ta imani a'a sulɗa ta kafirci ita suke gani ta ta dace shi yasa ya zo cikin asar magana ta magabata ainihin cewa cikin bani isra'il an yi wani annabi daga cikin annabawa na bani isra'il aka gaya mai ka gaya ma mutanenka ba fa wani gida da zai zama yana ainihin sa wana yana ɗa'a ga Allah ko wani gari daga cikin garuruwanka kai wannan annabi yana ɗa'a ga Allah sai kuma ya zo ya canza ya koma yana saɓan Allah ka gaya masu ba gida ko gari da zai canza daga ɗa'a zuwa ga saɓo face sai ainihin Allah ya canza ma wannan garin ko wannan gidan daga abin da yake so zuwa ga abin da bai so sai aka ce ya yi daidai da faɗin Allah maɗaukaki inna Allah la yughayyiru ma bi ƙaunin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taɓa canza ma mutane wani hali da suke ciki na jin daɗi na yadda suke so na iko da izza sai sun canza da kansu sun fanɗare mu Allah sai Allah ya canza musu sun tsokano fushin Allah sai Allah su ma ya ɗanɗana musu abin da ba su so har yau mutane an magana abin da muke ciki a yau na rashin daɗi me sababi wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza don mu yadda mu zo mu ittifaki abin da muke na saban Allah mu bari abin da yake na saba ma hanyar manzo a daina a zo abi daidai a gani wallahi Allah sanda zai kawo mana canjin ma ba mu sani ba idan ka ce matsalar Najeriya shugabanci to Allah zai kawo shugabannin don mun gyara a cikinmu Allah zai fitar da shugabannin amma sai da muke a ɓace ai a cikinmu kuma Allah zai fitar da shugabannin ɓatattu ba mala'iku za a saukar ba sai ka ga Allah ya saukar da shugabannin masu tausayi kuma kaga mu mu masu biyayya mu masu da'a sai ga al'umma ta gyaru shi yasa canjin nan an an alakanta shi sunnar canji tana ta'allake da su al'umma in al'umma sun canza sai Allah ya canza masu daga halin da suke ciki canzawa ta canza niyoyi me niyyar ka tun daga neman iliminka da ka fara tun matakin firamare sakandare abin da ya sama bokon ne addinin ne niyyar ka ka taimaka ma al'umma ka taimaka ma kanka ka taimaka ma ƙasarka ka taimaka ma addininka ko niyyar ka karan kanka wata bukata kai ta ce niyyar ka to sai mun canza wannan niyoyi namu aiki kake me niyyar ka aikin ka taimaka ma al'umma ko niyyar ka kawai kai bukatar kanka kawo canji da gyara cikin al'ummarka ita ce niyyar neman kujerar ka ta siyasa ta mulki ta rawani ta wane ta ɗamara sai niyya domin da niyya ake gina aiki niyyar kai da ka gina ta haka duk abin da za zo kai a baya niyar ka karan kanka to shi kenan haka za ka ta fighting kana fafutuka ka ga ka cimma wannan manufa ta karan kanka ba ta al'ummar ka ba da sai mun canza mu sannan bayan nan kuma mu canza aƙidunmu mu ta zama tsakanin mu da Allah shi kaɗai muke bauta ma arkanul iman arkanul islam duk mun san su mun fahimce su haka nan suluk akhlaq kenan ɗabi'o'in mu su zama kyawawa mu'amalan mu a tsakankanin mu sai mun gyara sannan bayan nan ayyuka da muke gudanarwa aiki na ibada tsakanin mu da Allah aiki na tsakanin mu na yau da kullun da muke dan kyautata rayuwar mu in muka gyara su wallahi sadda Allah zai canza ya kawo mana gyaran ba mu sani ba ba ma fidda tsammanin gyara da canji da kaucewa duk ababen nan insha Allah kawai abin da muke so mu mu kulle niyya na gyaran mu fara gyarawa daga karan kanmu gyara baka cewa ba zai yiwu ba ka fara daga gidanka makarantarka unguwarka haka nan ka faɗaɗa ofis ɗinka wurin aikinka ka da haka da haka wancan nayi yi wancan na yi wancan tana yi mu ba kan mu mai tagitin zuwa shekara goma zuwa ashirin mu gani muna da rai mun mutu sun ɗora muna da plan abin da aka yi na yau shi gobe za a ɗora wancan ya zo shi zai ɗora wallahi za mu sami canji amma muka ce ba za a gyara ba ka sami kana da losing hope wancan haka zuciyarka ta mutu tawa ta mutu shi kenan sai dai ta kashe mu ana ɓata mu mun yarda da hakan kuma ka za mu ta zama wannan ɗabi'a ce ta mumini ba ɗabi'a ba ce ta mumini mai imani wanda shi yake da ƙarfi na haƙiƙa da haka 'yan uwan muminai wannan canjin shi muke bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya canji tare da mu canjin kanmu in muka canza halayenmu sai Allah ya canza mana mu sami abin da muke so amma gyaran nan yana farawa da canjin nan daga ɗaiɗaikunmu har ya je zuwa ga jama'a har ya je zuwa ga hukuma har ya je zuwa ga ya haɗe ga baki ɗaya in muka ƙulla wannan niyyar a kwana a tashi mu yi fulan na wasu shekaru mu gani in mun mutu ɗan baya su ɗora to sai ka ga Allah ya canza mana amma muka ce haka za mu zauna shi kenan to sai mu ɗau ayan nan da Allah ke cewa zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim Allah bai canzawa sai mun canza shi ko canji ba da guri ba ne kawai eh ai za a sami canji za a sami gyara da baki sai an tashi an yi aiki tukuru sai an tashi haikan ba dare ba rana yadda sauran wurare suka tashi suka miƙe duk abin da sun yi plan na cewa koma mai zai faru barazana ake mana cewa za a yage za a raba najeriya masu mai za su yi ƙasarsu to in sun maifa mu wani tsari muke in an yi mai ba mu da mai mu shi kenan ba za mu rayu ba ba mu da noma ba mu da kiyo ba mu da kwakwalwa ba mu da addini ba mu da ilimi ba za mu rayu ba ne ya kamata kullum sai ka riƙa ma kanka tsari in kaza ya faru to kaza zai kasance ka dubi sudan karamar ƙasa da menene sun ma kansu tsari tuni za a raba sudan za a waye in ka je sudan ta arewa ba wani abu da za ka nema ka ce dan ba dan kudi ya tafi ba za ka same shi ba ko menene ne ɗan arewa ya iya shi zai yi su suke kayan su yau fa mu yau a ce ya raba masu sai da kayan gini sun tafi masu sai da abin sabon gari sun tafi kila sai ya ce to yake na za a na bai da zai mu tashi mu gyara mu cusa ma yaran mu kishi mu cusa masu neman na kai mu cusa masu wato ainihin kishin ƙasa muna da matsala na rashin kishin ƙasa mu sai mutum kowa ƙasar su yana yaban ƙasar shi yana son ta yana baya so a soke ta sai ɗan Najeriya Kida ya tashi Allah wadaran ƙasarmu Allah wadaran shugabanninmu to kai a ina kake kai ba kana cin ƙasar ba kana ciki ka tsine tsinuwa hada ke za ta taba sai mun cusa ma mu san mu tun daga firamare kai tun daga nazari har sama sai ka ga mu cusa masu kuma san yankin mu tun da matsala ce ta kowa yana cewa area shi area shi mu ma sai mu ce area mu ka tashi yaranka hularka da kake sa yanzu bai kaunar sata rigar da kake sa bai son sa sai ta wani can daban wannan ne kake ga zai kishin ka sai ka dawo ka cusa mai son addinin ka ka cusa mai son ƙasa ka cusa mai son gida ka cusa mai son to da wannan ne in ya tashi duk fighting din da zai a ko ina sai ya dan ya kare addinin shi kuma ya kare sa wannan shi she kamace mu mu daina yaudarar kanmu mu daina yadda da ragwanci da lalaci da abin da ba zai kai mu ba ba zai mana maganin komai ba sannan muka ɗauki izina abubuwa da ake na gaza da lalacewa mu karanta ƙur'ani mu ji ƙisoshi daban-daban na al'umma da suka saba ma Allah ba wanda ya sha ba wanda ya kai labari ba wanda ya ji daɗi tun a duniyar adawa sun yi gaza Allah bai bar su bai share su samudawa sun yi Allah bai bar su ba mutanen annabi lutu fir'auna da mutanensa duk ƙisoshi ne da ƙur'ani ya kawo mana ba mu karanta mu ji ba zama izina a gare mu to al'umma na yau fa ba su gagari Allah ba wallahi duk abin da yake a yau na duniya na kokarin a ci mutuncin addinin Allah da masu addinin Allah wallahi Allah na ganin su ko ba gagara Allah suke ba lokaci ne su yi su gama faɗa da Allah faɗa da addini radda Allah ya kawo canji da kawo da su sai ka ga sun zama labari kamar yadda waɗancan suka zama labari ake karanta su amma labarin da canjin shine sai bayan Allah sun tsayu sun koma ga Allah sun gyara ayyukansu har wa yau canjin da muke magana mu karanta shi ma kissar bayan Allah na gari ya suka kawo canji tun daga kan annaba da suka gabata akwai wani annabi da ku ce muku rago ne rago ne mara basira ne mara kwakwalwa ne bacci yake yi kwance yake akwai wani wanda yake tare da manzo cikin manzon suka gabata da kuka ji rago ne mai kuɗi ne ko mai mulki ne ko mai kaza ne balle ka dawo manzanci irin na manzo sallallahu alaihi ka karanta shi da shi da sahabbansa ka ga irin gwagwarmaya da suke kafin su kawo canji gwagwarmaya da suka yi suka ta ƙoƙari kafin su samu su tabbatar da gaskiya a gane gaskiya a bita to yau sai ka ce kai canji kake so kana son daɗi kana son amma kuma kana nan a matsayin wani ne kake jin zai maka ba kai ba kai ba ka cikin wanda za a sa kawo canjin kai ba ka wanda za a kawo kau da abin da yake na ɓanna a kawo daidai to sai ka karanta isar wanda suka gabata na manzanni sai ka ga irin gwagwarmaya da suka yi da wato ainihin da al'ummarsu sai ka fahimci irin yadda suka kawo canji ga al'ummarsu shi yasa ainihin wato hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa abdullahi dan mas'ud babban sahabi ne daga cikin sahabbai yake cewa wanda duk ya kasance yana so ya koyi to ya koyi da wanda suka gabata wanda suka riga kai koyi da sahabbai kenan na manzo sallallahu alaihi wasallam domin su ne aka suka sami yabo suka yi karatu a makarantar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam su aka yaye aka ba su takardar shaida ta gaskiya ba ta zirba ba ta karya ba abinda suka iya sun iya annabi ya masu shaida annabi ya masu sanfi Allah subhanahu ta'ala ya ciya da su to wannan Allah ya ciya da su da su ya kamata kai koyi ba da wanda suke a iya samun matsala ta tare da su ba sa iya daidai sa iya kuskure sabon annabi duk da ba ma'asumai bane amma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe su annabi ya yabe su har ya ce ma annabi ka shaidin ku da sahabbaina kar ku taba su kar ku taɓa su, to in za mu yi koyi da su za mu waiwaya mu yi koyi abdullahi dan mas'ud ya faɗi wani kategori nasu wasu irin nambobin girma na su sahabbai ya ce domin su sahabbai su ne abaru hazihil umma wato ainihin kuluban zukatansu sun fi da'a ga Allah a cikin al'umman nan su ne wanda suka fi kowa da'a ga Allah cikin al'umman mansu to ba da su zaki koyi ba za ka ce ma abubakar ka daga ka kalle shi ka jinjina ka ga irin bayan annabi ba wani kamar shi usman Umar Ali sannan asharatu bashir na biljanna sannan ashabu badrin sannan ga sunan matakansu daban-daban duk wanda ka daga ka sa za yi koyi da shi za ga abin koyi yace su ne suka fi zurfin ilimi duk wani mai ilimi da za a daga ce wani mai ilimi ne ilimi na Allah na sanin Allah da bin manzo sahabbai suna sama da shi Sanan me yasa za ka tafi ka kama wani wanda ta yi shi kila akwai matsaloli ta tare da shi sai ka tafi kai koyi da sahabbai sannan su kuma aƙallu takallufan ba sa kallafa ma kansu abin da ba za su iya ba sai abin da suka san za su iya haka nan kuma ga su sune a ƙawo shirya su ita ce miƙaƙƙiyar shirya domin almajiran manzo ne sallallahu alaihi wasallam sannan halin su ya fi na kowa kyau mazan su da matan su sannan kuma Allah ya zaɓe su zama su ne abokan manzo sallallahu wasallam wanda suke da wannan ya ‘yan uwa wa za ka yi koyi da su ba su ba sun fi kowa sanin matsayin manzo sun fi kowa sanin matsayin addini saboda haka ai kokari a bi su ai koyi da su kuma a ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ce masahabansa dukkan al'umma ta za su shiga aljanna na'am wannan magana ce mai daɗin ji sake faɗe ta ba kaidi duk al'umma ta za su shiga aljanna shikenan kowa da kowa da mai bin annabi da wanda ya fantare masa sai annabi bayan nan da ya faɗi wannan magana sai sahabai suka ce ya rasu sai ya ce eh, ko duk za su shiga aljanna sai wanda ya ƙi kawai a dunkule sai wanda ya ƙi a sahabai suka yi mamaki to waye kuma zai ki shiga aljanna hmm? kamar yau aljanna yau wannan duniya kuɗi a ce za a baka yau ta 'yan miliyan ɗari miliyan kaza a za a saka ka yanzu inda ake shiga kaza kaza sai ka ce baka so dai wanda hidin baka so akwai wanda zai ce bai so to janna ta bi wannan annabi ya ce sai wanda bai so sai suka ce waye zai ce bai so annabi ya ce wanda ya bi ni ya man da'a zai shiga aljanna wanda ya saba man yaki kinan ba zai shiga ba to yau mu tsaya mu kalli surar musulunci mu kalli hanyar manzo ta gaskiya yadda addinin da annabi ya da ya zo da shi da ya aikata shi da sahabbai da yawan musulmi su kuma ya suke aikata addinin su an kin ko an so kenan ana ɗa'ar ko ana sabawa soye soye zukata sun yawa son zuciya yawa kowa abin da ya ga dama waje ɗaya kuma ya ce shi musulmi ne shi masoyin manzo ne shi mai bin hanyar manzo ne to bin manzo shine bin Allah bin Allah kuma shine zai baka dama ka samu ka shiga aljanna naga lokaci ya tafi saboda haka ya yan uwa akwai abu na karshe wasiya aya ce Allah ya gaya mana ya kowanne suka imani ku hakuri ku juriya ku zama murabidun masu tsayawa a fagagen daga na kare addinin Allah sannan ku ji tsoron Allah ababa hudu aka lissafa ku yi hakuri da inda aka baka hakuri ashe akwai mai kenan akwai damuwa addinin musulunci ba za ka ce za ka yi shi ba ya dan uwa ya dan uwa matashi ya dan uwa dattijo ya dan uwa na tsakiya tsakiya ya kai mai mulki ya malami ya kowaye wai ka ce za ka rike musulunci yadda yake sannan kuma ka ce ba za ka da bane ba wallahi bai yiwa ko a ina kake yana ofis ɗin ka yau kake ka ce gaskiya za a yi za a gamu da bane to sai ka ce ka yi hakuri. mulki kake ka ce za a yi gaskiya ka yi hakuri? malami kake gaskiya kake karantawa kai hakuri ko menene a gidanka yau ka ce gaskiya za a yi musulunci za a yi kai hakuri bayan hakurin kai juriya shine wasabiru ko wasbiru wasabiru ku yi hakuri kuma ku yi juriya juriya shine ba ka fara hakuri yau gobe wata ɗaya wata biyu ka ji wa'azi shekara ɗaya kuma sai ka zo ka ce kai abin da nauyi bari mu dai mu ma dai mu biya rima a sha kiɗa abin da wahala riko da musuluncin nan kai wannan baka sai musabara ba sannan bayan ka juriya akwai maganar murabaka ina ka je ka toshe mu musulunci kada a shigo a cutar da shi rakka me kake na taimaka ma addini iliminka me kake ka me kake da su matsayinka tunaninka da me ina ka je ka toshe shine murabada toshe kafa kada a shigo musulunci a cutar da shi sannan taqullah ji tsoron Allah ji tsoron Allah shine matakin da shi ake samu dukkan alkhairin duniya da lafiya haka Allah ya ce saboda yanayin lokaci nan zamu tsaya Allah ya yi mana albarka Allah ya karba mana ibadan mu Allah ya yarda da mu Allah ya kare mana wannan addini namu amin ربنا إنا ولا تهن علينا آمين. وانصرنا ولا تنصر علينا آمين. وامكر لنا ولا تمكر علينا آمين. واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم هازم الأحزاب اللهم هازمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم اللهم انصرنا على من يظلمنا وخذ من وخذ منه بثارنا اللهم انصرنا على عدونا وارنا فيه ثارنا اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وجعل عليهم رجزك وعذابك إله, إله الحق اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان وحببه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا جميعا من الراشدين برحمتك يا ya arhamar rahimin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid qumu ila salatikum yarhamukumullah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 إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا